kusan wannan mako duk da makon da wuce takardun da suke zuwa don rokan addu'a ake yi hmm. wannan ai masa rasuwa wannan ai masa haihuwa wannan jari ya yanke wannan kasuwa abubuwa duk babu al'amura duk zai wuya wani kuma shi abin da yake fada yake aiwa malam assalamu alaikum malam aiwa sabon gwamnati addu'a saboda Allah domin tun da ya hau ba mu sami matsalar to ba kuma matsalar ruwa ta fara sauki Allah ya saka haka yake wai tun da wannan gwamnati ya hau gwamna ya hau an fita wahalar man fetur an kuma fita wahalar ruwa kuma ga ma matsalolin wuta da su sauki to Allah ya saka masa da alheri duk waɗanda suka aiko addu'a suna roƙo wanda suke ai musu haihuwa suna roƙon al'ana su suna roƙon addu'a Allah ya sa mu ayyan albarka Allah ya sa zama da musulunci ne kuma da kuma aka yi rasuwa jiya kuma dan yake dan sa ya rasu kafin ya taho makaranta Allah ya ji kansa ya barka mu sa'annan kuma duk sai da jihohin da suka samu ruwa aka ce yayi musu ruwa yana da ali Allah ya yi Allah ya sanya albarka wanda ba samu ba hajjar suke bukata Allah ya ba su amin amin باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين أي فدر الله من حسين سركي نبير سيتتي أن غضب الله عليها حسين الله يثبت أغريتا إن كان من الصالحين إن أبن لمجن يفتا جسياني إن جسيا يفتا قال حدثنا مقدم ابن محمد ابن يحيى قال حدثنا عني القاسم ابن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما anna rajulan rama rama ra'atahu aka ce wani mutum ya yi mamatarsa ta zaki ya zarge ta fanta famin waladiha sai ce wannan ɗa ba nasa bane ko wannan ciki ba nasa bane fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله يكي أكاو تزوز إلى آن تزوز إلى آن كما قال الله كما يد الله يفداء في القرآن ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين فأنا كما قال الله يهكم تايكي ونن أن ما تئتتن تني ذات تلتي أبنتا ذات غاجيه زي غاجيتا tunda ubansa ya ce ba ɗansa bane ko babu yace wani babu قوله fadar Allah maɗaukacin sarki, Innan lazi na ja’u bin if, osbatun minkum, la ta sabuhu sharran lakum, bal huwa khairun lakum, li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ismi, wallazi tawalla rahu minhum lahu azabun azim. wannan aya ce aya ce da take akwai jarraba jarraba mai girma a ciki wanda yake nuna yake auna imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da nana Aisha da mahaifiyarta matsala ce fitina mai wahala amma abinda Allah ya fada shine gaskiya ko abinda Allah ya fada shi alkhairi shine alkhairi amma in ba ka matsalan ai tana da dan wahala ko dan Allah cewa innal ladzina ja'u bil ifki waɗanda suka kawo suka kawo suka kawo ƙarya suka zargi na na Aisha usbatun minkum jama'a ce a cikin ku la tahsabuhu sharran lakum la tahsibuhu hasiba taqulu hasiba yahsibu aw hasiba yahsabu da yake wajhani fihi min sub ma aw ghirta wa hir dan amba isa wa inna kalmuni duka zaka ce fa'ila yafilu fa'ila yafalu la tahsibuhu sharran lakum wai kada ku tsammanin kada ku zaki kada ku tsammanin cewa والضمير فيها wannan kisan kariyar da kai wai kada a tsammanin cewa wannan abin sharri ne da Allah ya yi wannan sai Allah don Allah shi ne ya san abin da akwai alheri ya sa abin Allah ya faɗa sai ka tsaya nan waya kifu inda amrihi wa nahihi ba haka mahalar cewa malam shehul akadari ya faɗa ba wa ya kisma inda amrihi wa nahyi in kace zaka kawo azanci ko sanan gari zaka halaka wannan fitina ce ta faru amma sai Allah ke kada ku taba tsammani cewa wannan ƙarya da suka yi wayan ta wayan su jama'a ne a cikin su suka kirkiro wannan abin a wannan lokacin ban da shirka a cikin duniyar nan babu wani abin da za ka yi kusan ya kai munin wannan abin matan manzon Allah manzon Allah a cikin Madina kuma cikin sahabban sa sai suka faɗi wannan abin wani imani zai iya daukan wannan sai manzon Allah ko a ga kar su taba tsammani cewa wannan abin da kuka kirkiro kuka kirkiro sharri ne bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku saboda ne saboda wannan shi ya auna ima duk inda kake kowa ne ne sai Allah ya jarrabe ka duk wanda yake ganin cewa ai shi ne su sun isa shi sa komai ba zai same su ba komai kaza wanda ma ya ja da su kaza kaza kaza yake dan ne cewa wa wasa da hankali in Allah yana son ka sai ya jarrabe ka sai ka ji ba daɗi sai ka ji bacin rai kuma Allah yake wannan abin sai jarrabe ka kuma tilas kai hakuri daga nan ai inda ake samun kaukaka wurin Allah kenan babu izilanci babu ji da kai babu menene da menene mun gane ko Allah ya ce kada ku taba tsammanin cewa wannan abin sharri ne wannan abin alkhairi ne gare ku saboda ne malamai suka yi ta kokari tunda Allah ya ce alkhairi ne sai sun ga suka ce wannan alkhairi ne ina huskan alkhairi a ciki suka ce saboda haka Allah ya saukar da na, nana Aisha kuma saboda ita Allah ya saukar da ayoyi kusan guda goma sha hudu ko sha biyu ana karanta har ila yau dan ka san wani bacin rai da zai same ka yana tsaka zamo alkhairi ne gare ka zai zamo sababi na alkhairi zuwa gare ka tare da cewa Allah ya kaddara cewa in ba wannan bacin ne ya same ka ba za ka samu wannan daraja ba ga na Aisha na Aisha Allah ya saukar da alqur'ani ayoyi kusan goma sha nawa ana karantawa sai yana nuna eh, ayoyin suna barrantar da nana Aisha har annabi wannan ba daraja bane daukaka bane amma sai imanin ka ya kai inda ya kai in ba haka ba da wahala ko li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm yace dukkan su waɗanda suka je suka suka suka suka yi gutur su ma suka je suna yada wannan abu suna yada wannan kai kariya da kage din kowanne a cikin su yana da laifin aikin da yayi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim waɗanda suka ɗauki abin suna yaɗawa su wani shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'is al-munafiqina yace lahu azabun azim yana da azaba mai girma wata matsala ne lahu wallazi tawalla kibrahu haddathu Hassan ibn Sabit Hassan ibn Sabit su suke tariri ta suna yadawa kaza kaza kaza to amma yaya zaka yi shine da yake lahu azabul alim sai ma da yake fil akhirah aw fil dunya za su sha azaba lahira ko duniya bi an julidu in duniya ne to bayan ya tabbata cewa ƙarya suka yi kage kenan sai aka yi musu aka kai musu da haji aka yi musu bulala wa sara ibn ubay matrudan mashhuran bin nifaq shi ibn salul da ya yada abin sai zama ya shahara da munafiki ne wanda ya zo tambare ya zama tambarensa wannan ibn ubay eh, duniyan nan fa in Allah bai jarrabe ka ba kada ka taba tsammanin cewa kai wane ne fa والله تالله لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعبك صبرا wannan Abdullahi الله بن ابي بن سلول san wane ne shi shine ra'isul munafiqin Shi ne wanda yake yana yake yada cikin Madina na na Aisha ta yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ne Allah yake lahu azabun alim wanda zai tawalla kibrahu lahu azabun alim amma da ya mutu dan sa sai zai ce manzo Allah na manzon Allah ya je zai masa sallah sai na Umar ya zo ba dan manzon Allah bane in wani ne sai da da kyar za a kwato manzo ya ce manzon Allah dan ne zaka yi masa sallah to manzon Allah shine abin koyi ko ya yasa ya fi kowa matan matan manzo Allah ya faɗa yi ma wannan abin amma lokacin da ya zo mutu manzo Allah ya je mutu sallah zai lokacin masa gafa za ka iya malamin ka zai iya jehun ka zai iya aiki kenan shi Kila sai kai hakuri da an dan bata ne a ji a kashe wani a ji duk a zubar da jini a ji a ne da ne wallahi da kai da banza duk wajen Allah wallahi eh kala al'amarin duk ya lalace wa hassanu da hassanu shi ma hassanu kan sabit shi ma ya kafin ya mutu sai da ya zai makarce kuma babban hannaye su duk suka sai da mista wanda akwai yan wanta karkarin shi sai na abubakar sai na bakar ya fushi shi tun daga yau tun da ya tabbata kai ne ka ba sunan yata ba zan baka abinci ba Allah ya ce dan ba za ka yafe ba kai baka son a yafe ma ya sai Allah ina so shi kuma kafin ya mutu sai da mafarki ko duk al'amarin ne kusan ba daɗi ko ba Allah ce la ta sabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum Allah Allah zai faɗi wannan sai Allah dai shi ne ya san zahiral umur wa batin shi ne ya san abin da yake alkhairi da ni da kai duk ba mu san menene alkhairi ba wa an abin kana Allah ce wa asa an tuhibbu an wa asa an takrahu shay'an wa haka Allah shi ne abin shi ya sani yasa in kana son ka samu lafiya ka bi Allah da manzansa duk wanda ka rufe ido ka bi wallahi ka bar أفاق يتي كذاب قال حدثنا مكر يتي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت لنا عائشة شين عبد الله بن أبي سلول ita ce sahibatul kisra ko ita ce ta fassara wannan babu yace wal babi laula ba dan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam in kai ne sai ka kusa yin ridda wallahi wannan abu ya sami ka kuma Allah ya ce ba ba ba ba sharri bane alkhairi ne kada ka tabbata tsammanin cewa sharri alkhairi ne gare duk abin da za a yi mutum ya bata masa a duniyar nan ba sama da wannan ku. babu ne cewar babi laula in sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا yace ina ma da lokacin da kuka ji labarin ya yadu a cikin madina muminai da muminai maza da muminai mata su yi zaton alkhairi su ce ba mu ba mu san wannan al'amarin ba subhanaka hadha buhtanun azim ne hmm. ya hana ku yi haka shi ke nan munafikai da waɗanda dan hasanu ba za a ce masa munafiki ba ba munafiki ne ba cikin munafikai sai dai a ce dan sai dai a ce dan kuskure kowa yana yin kuskure hmm. dan daga baya ya zo ya tuba har ya zo yana yabin nana Aisha za mu ji abin da ya gudana tsakanin shi da nana Aisha kafin ta mutu hmm. dan lokacin da ta zo ba ta da lafiya Abdullahi ibn Abbas sai yana ibunta yana ibunta sai Hassan ya zai shiga take a bashi izini sai aka tsawa ta ce yaya zaki bashi izini ba yana cikin wanda suke yi kissan shekara nawa aka tuno mata sai ta ce to yaya za a yi ya kasance da in aka zagi manzon Allah kike kare manzon Allah yaya za a yi duk kisan ifku da aka yi na aiki shekarun da da ke sha hudu ba ta kai shekara goma sha biyar ba hmm. ta tarbi abin da mai shekara ɗari da wahala zai iya tarbi hmm. da ke zuciya kamar yadda za mu zo mu ji cikakkiyar kisan. shekarun ta duk kai shekara goma sha biyar ba ba ta samu goyon bayan manzon Allah ba samu goyon bayan manzon Allah ba da mahaifinta da mahaifiyarta baki daya munafikai sun lalata al'amari shekarun da kusan sha uku ko sha hudu an yi take yanzu sai hawa hawan jini sai mutuwa ba yadda za ko إلى قوله كان كاذبنا ولولا إذ سميتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا da ina ma da lokacin da kuka ji shi ku ce ai mu bai dace mu yi magana a cikin wannan al'amarin ba subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata ga Allah wannan ƙarya ce mai girma laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada'i fa in lam yatu bi shuhada'i fa ulai inda Allah humul ina ma da sun kawo shedu guda hudu in ba su kawo shedu ba su makareta ne قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا إيه يا بام لابار حديث أن عائشة يا عند مقرية منافقي سكفد أبن سكفد ألا يبرن تد فبرأه فبرأها الله مما قالوا لأن يبرن تد إذا دقى أبن suka fada wa kullun haddathani ta'ifatun min ce yace dukkan malaman sa da ya rawaito hadisin gare su wannan ya faɗa masa kaza wannan ya fada masa kaza wannan ya faɗa masa kaza haka zan ci ka tasu ya tattara ya samu wannan cikakken hadisi za mu ga duk hadisin iski da muke karanta wannan ita ce riwaya wacce take ta fitika za mu samu mufradat wa kalmomi da ke cikin wannan ba su cikin duk sunan muka karanta ya kai sau uku ko su hudu a وبعض أديبهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض يتي ساكي نا غسكة حديث ساكي كون يكي وأنسو وأنسو ما لما سنفتيا يكسر من بعد الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها يتي أبن عروة ya ba shi labari daga nana Aisha ita da kanta ta bada wannan labari radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dati take كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منزل الله إن منزل الله يكفن إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه إن منزل الله ينفينا سيتفيا ta inda ba zai yi aje da matan duka ba ana son a tafi da ɗaya a cikin su sai a yi ƙuri'a wacce sunar ta ya fito da ita za ta fa ayyatu hunna faraja samuha faraja aishatu nana Aisha radiyallahu anha tace fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha ita tace a wani yaki da manzon Allah zaki sai ya qur'a a cikin mu sai rabon na na Aisha sunan ta ya fito sai zaman da ita za a wannan tafiya fa kharaja sahmi wa kharaju ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nazala al-hijab bayan ayan hijabi ay hijabi ya ta sauka lokacin ay hijabi mata suna lullube jikin su amma kafin ayan hijabi ta sauka ana ganin mata jikin su ko ina eh, ana ganin jikin su inda zai yi a gani amma da aka fakar da ayan hijabi sai suka shiga lullubi sai dai kaga tafinta da huskanta wani ma ba za ka komai ba fa ana uhmalu fi haudaji tace an an tafi tare da ita ana halin kasancewanta ana ɗaukanta a cikin darbuka dinta wani bukka gidaki da ake yi bayan rakumi rumfa hmm. wa unzalu fihi a ɗauke ta a ɗora in sun je inda za a sauka a ɗauko ɗarbukan rumfan a ajiye tana ciki fasirna hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka yace muka tafi har sai da manzon Allah ya gama wannan yaki wa qafala wa danauna min almadina qafilina aka dawo daga yakin za a zo madina an kusa madina suna dawowa azana lailatan birrahili sai manzon Allah ya sanar a wannan dare ce ayi tafiya fa kuntu hina azanu birrahim tace sai na tashi lokacin da aka sanar aka yi sai kuwa aka sanar aka ce za a tashi ai tafiya za a tafi fa mashaitu hatta jawaztu aljaita sai tace sai ta tafi har ta je ta ci gaban mutane falamma qadaitu sha'ani aqbaltu ila rahli tace da ta je ta biya bukatar ta dawo sai ta zo wurin da aka sauke ta da abin hawarta da darbuka Fa'iza idza من جذع ظفار قد انقطع فالتمس إثبي وهبطني ابتغاؤه تشي da tazo sai ta samu ai sarkan wuya ta fata da aka gyara ai daga sarkan wuya kiran kasan Yaman shine kiran kasan Yaman a lokacin aka ce abu kiran kasan Yaman ne kamar yanzu kace kiran Japan ko America ko Ingila ko German ma'ana lokacin suna da habara da Yaman aka ce saka ko kira ko wani abu shikenan ma'ana yana da daraja kenan da ta zo sai ta samu sarka wuya ta ta kasa sai ta saura tana neman sarka wuya wa aqbala ar-rahatu alladhina kanu yarhaluna bi fahtamalu hawdaji ashe da ta sauka sai sarkan ya fadi sai dabbar ta kwanta a kan da abu mm. sai ta nema ba ta gani ba tana can yana nema ta take can inda ta ji nan abin ya fadi ashe nan ne abin ya fadi nana Aisha na nan manzon Allah na nan din na nan amma Allah bai nuna ma kowa ba inda wannan abin ya fadi sai za komai za ka faɗa ka san me kake faɗa mun gane ko mm. da suka zo Haka ce za a tafi za a tafi zuba ga a bar hawan na Aisha an durkushe kwance nan rumfan na nan kamar yadda yake da suke tana ciki ne dan ba su san ta fita ta je yin wani abu ba sai suka dauki abin suka dora kan abar hawa sai aka tashi yace lokacin mata ba su da nauyi sawa lokacin shekarun ta goma sha nawa duk bai kai shekara goma sha uku ko sha hudu ba sai shi haka ba yace lokacin kuma mata ba sa cin abincin da yawa ba su balle su ci ba su yi nauyi yace ba ta da nauyi ba ta da kiba ba ta da nauyi da tana cikin abin da ba ta ciki duka sun dauka ta su tana ciki ne فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه wa kana nisa'u idza ka khifafa tace lokacin mata ba su da kiba ba su da nauyi ba su kitse ba lam yusqiluhunna al-lahm tace ba su dauna ma ba kitse balle su nauyi ba inna ma na'kulu al-ulqata tace ai lokacin abinda muke ci dan abin da ya sauka ne kawai ake ci ba ana niki kafa bane a ci an cika tumbi a'a abin da ya samu dan kadan aka ci kenan ya wadatar ibada ake yi hmm. min as-sa'ani falam yastankiru al-qawmu khiffatal haudan yake da mutane ka zo su dauki karbuka suka dora ba su ji ba su yi shakka ba su musun ta cewa ai wannan abin ba shi da nauyi wata kila ba ta ba sha suke tana ciki ne dan da tana ciki da ba ta ciki don nauyi su san daya hina rafa'u wa kuntu jariyatan hadithata sinni tace a lokacin ni yar yariya ce karama ba ni da shekarun masu yawa fa ba'atu jamala wa saru sai suka tare da suka dauki darbukan rumfan suka dauka suka dora kan eh, rakunan sai suka kore rakunan sai suka tafi fa wajadtu ba ba'da mastamarra al-jaysh fa ji'tu manazilahu da tazo sai ta samu da aka taga rakunan sai ta ga ashe gasar kawuyarta to ina rakunan ai sun tafi sai tafi وليس بها داء ولا مجيب وليس بها داء ولا مجيب nace da ta dawo sai ta ga ba kowa ba mai kira balle mai ansawa mana kinaya ce na ba kowa sai ita kadai فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني تشي da ta ga yadda hali ya kasance sai ta koma inda ta zauna ta zaci cewa in aka tafiya sai tafiya aka lura cewa ba ta nan za a zo a neme ta sai ta je wurin ta zauna kasar ta yi hankali tana yar yariya karama shekara goma sha uku sha hudu amma sai wannan tunani sai ta je ta zauna wuri fa yafsiduna ni fa yarji'una ilayya in suka zo ba su garta ba za su dawo wajen su same ta fa baina ana jalisatu fi manzili ghalabatni aini fahimtu tace tana zaune tana tsamma a wara buka tana zaman tsammani ko za a zo a dauke ta sai bacci ya dauke ta sai bacci ya kama ta wa kana safwan ibn al-mu'attal as-salami aw as-sulami kuma zakwani min wara al sai tace a wani mutum sunan shi safwan ibn al-mu'attal ya shi yana cikin waɗanda in ana tafiya yanzu ana su ba za su tafi yanzu ba suna yana baya kan yana tafiya waɗanda suke zuwa daga baya wani abu ya faɗi ne a ɗauko wani ya yi mantuwa ne a ɗauko yana tafiya yana kaiwa wurin da ya iso inda na Aisha ke zaune sai ga duhun mutum alama ta mutum na zaune ce safwan kuma ya san ta kafin a saukar da hijabi yana ganin ta ya san fuskanta yana ganin ta sai sanna na Aisha ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tace abinda ta ji kenan ta farka daga bacci daga wannan safwan bai ce mata bai ce mata komai ba har suka zo inda suka zo fa'adlaja fa asbaha inda manzili فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجائه استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون مولانا كو عرفني اتيافنك da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin mamaki ne da ta sai ta san ga mutum zuwa tana jin ga tana ganin shi sai ta rufe fuskar shi kenan dama ya gan wace ce shi yasa yayi mamaki yayi istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ma ita kuma tana bacci da taji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai safarka kana ganin mutum zuwa safar nan mu'assir sai ka rufe fuskarka dike bai koma ganin ta ba bata ce masa a'a ba bata ce masa i bata ce masa komai ba bai ce mata komai ba fa khammartu wajhi bi jilbabi wallahi na na aisha kai rantsuwa ce na rantse da Allah ma kallamani kalimatan bai fada bai santa da ni komai ba bai ce min komai ba wala sami'tu minhu kalimatan ban ji wata kalma ko magana game da shi ba sai dai istirja'in da yayi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'in hatta ana farahilatahu fa wasi'a ala yadayha yana kaiwa wurin sai kwantar da abar a kuma rakuminsa sai eh, ya danne kafa dan kar rakumin ya yi rigima dan nana Aisha ita duk saukin hawa sai ta hau haura kuma farakintuha sai ta hau fan ya yaqulu bi arrahila to yanzu safwan ba shi da hanyar da zai hau abar hawa kuma ya zama dan jagora sai kama ragaman yana ja nana Aisha tana kan zakumi sai kama ragaman yana ja yana tafiya ba ta ce masa komai ba bai ce masa komai ba ana tafiya mm. hatta ataina aljaita bada bada ma nazaru muqirina fi nahri zahira kiriyan-kiriyan suna tafiya har suka zo suka suka riski al'umma baki daya a cikin tsananin zafin rana lokacin da rana ta kai tsakiyar lokacin tsananin zafin rana mm. halaka wa fahalaka man halaka na na عائشة wannan abin ne yadda ya faru tun daga farkon su hakkar shi amma sai wanda Allah ya nufi shi da halaka sai halaka ina ma na halaka man halaka shine ke san ya saka musu sai dan a cikin zukatan su suka yada suka yada suka yada suna kai nanatawa a cikin Madina wa kana annabi tawallal ifka tace wanda ya jibinci al'amarin wannan ƙarya ƙage na yaɗawa ya ɗauki nauyin wannan abin yana yaɗawa shine abdullahi dan ubayi dan salul wa qadinna al-madinata yace sai muka iso madina fashtakaitu dina qadimtu shahran tace da muka iso Madina ba wanda yake komai manzon Allah da yake komai ba sai na muka da yake komai kowa da yake komai ba sai dai munafikai suke yawo suna yaya ta ai kaza kaza ai na na Aisha ga kaza ai safuwa kaza ai kaza kaza kaza ita ba ta san abin da ake ciki ba sai dai ta samu zazzabi ya kama ta yake wata daya والناس yufiduna fi qawli ashabil ism hal tace alwawu wawul hal halin kasance a lokacin mutane ana nan cikin madina ana nan ana munafurci ana kulle kulle ana bata masa suna ita da safwan dan mu'affif ta san abin da ake ciki ba la ash'uru bi shay'in tace ita ba san abin da ke gudana ba min zalika wa huwa yuribuni fi wajhi أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أتكي تسي أبن دا يسانك كوكانتو كوني يفاروني كوان ننجم كري دنيني تسي جسا اللبات اللاتية من ذا الله أنا توفي يا مسيحنا كل هذا تسي ولن كرون تايرة اللاتية وتا bata ga yadda manzon Allah yake damuwa da ita da yanzu haka yake sai ta ga to menene ya faru sai ta fara shakka me ya faru ne manzon Allah ya canza nan fuska tace abinda manzo Allah ke wannan lokacin kawai inna ma yadkhulu ala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu thumma yaqulu kayfa tiku tace a wannan lokacin manzon Allah in ya zo ba da lafiya sai ya sallama kawai ya kaifa tiku kaman ka kai kai fazaku fikum ismul ishara lil muannas mm-hmm. ya ya wancan kaman ka ce da zai ce assalamu alaikum ya ya wancan ya ya ya ya kenan kawai mm-hmm. babu wata magana mai dadi babu wani kulawa kamar yadda yake da mm-hmm. thumma yansarifu take manzo Allah ya haka sai ya juya take abinda ta gani kenan take shakka me ya faru ne me sai ne amma duk abinda ake Madina lokacin ita ba sani ba fa zaka allazi yuribuni wala ash'uru bi sharri hatta kharajtu ba da ma naqahtu take abinda yake faruwa kenan ni ban taba so ya taba ta taba tunanin wani sharri ba ita dai ta ga manzon Allah baya bai damu da ita baya kulawa da ita kamar da sai ta san cewa me tai ne amma zuciyarta bai taba tarsuwa cikin zuciyar cewa wani sharri ya faru ba har sai da ta ji sauki ta farfado daga wannan zazzabi fa kharajat mai ummu misfahin qibal al manasi tace wata rana da yamma dabda da almuru sai ta fita za ta je wurin biyan bukata ya qibal al masma'i sai wata mata ummu misfa ummu misfa eh, ummu misal sai ka fito tana za ta raka ta suna tafiya da nana Aisha ita wannan ummu misal din ta san duk abin da ya faru dan ta ma ne yake yaya ta wannan wa huwa mutabarrazuna take inda suke zuwa suna zagaya suna kewayawa kenan ayyul almun wa kunna la nakhruju illa laylan ila layli take mun kasance ba ma fita zuwa biyan bukatun mu sai dare zuwa dare yau an fita da dare ba za su taba kuma sai gobe ko biyu da dare bukata ta kama mm. wa zalika qabla an nattakhidha al-kunuf qariba lokacin da suke fita zuwa zuwa nesa biyan bukata ba a gina banda kai ko ban dakuna a gidaje ba sai a aje nesa ayi a abiya a biya bukata a dawo min buyutina wa amruna amran أمر العرب الأول في التبرد قبل الغائب قبل الغائب تشي حال كما حال العرب من فرقوني إن متينا في بيا بكاتا يكي ويا سيجي نيسا قولي شروع إني معنى الغائب الغائب المطمئن من الأرض إن ذاك سامو شروع قوة لن ذاك نيسا بيا بكاتا وكنا نتعذى بالكنف ان نتخذها عند بيوتنا kace a wannan lokacin ana ganin cewa mutum ya gina ban daki a gidansa ma abubuwa abu ne da yake bai dace ba fantalaqtu ana wa ummu misfahi tace sai kama hanya da almuru ni da ummu misfahi za mu je wurin biyan bukata wa bintu abi ruhmin ita ummu misfahi ita ce bintu abi ruhmin yar abu ruhmin e, bintu abi ruhmi ibni abdi abdi wa sunan ubanta kenan kuma ita ummu misfahi mahaifiyarta sunanta Zakari ibn Hanif sunan mahaifiyarta sahr eh, bintu wa ummuha bintu sahr bin amir khalatu abi bakar siddiq uwata ma'ana yar uwan mahaifin sayyidina abubakar mm. ma'ana wannan matan akwai yan fantaka tsakanin ita da abu sayyidina abubakar ma'ana ƴaƴan mata zalla ne mm. nan kuma ita yar danta yarta ta zama yar uwa kenan ga nana aisha mm. ƴaƴan mace da miji kenan ko وابنها مثله ابن أسافة إتكم وانا ماتل تنتشيني مثله تن أسافة فأقبلت أنا وأم مثله تشي سيغا ننا منفتو نيل أم مثله منا تفيا تريا bai قبل بي قبل بيتي بعد قد فرغنا من شأننا bayan sun je sun biya bukatar su suna dawowa da suka kusa gida fa asarat ummu misahin fi miratiha ita ummu misfahim wanda ta raka mana na aiki sai sai ko ko ta rigar tufarta da ke jan kasa kamar ka taka tunna rigar ka sai kai kamar za ka faɗi da ta ji kamar za ta faɗi sai ta ce ta'isa mistahi sai ce Allah wadan mistahi ko mistahi ya alaka ko Allah wadan ko tir da mistahi fa qalat ta'isa mistahum da ta faɗi haka sai na Aisha ta ji wata kalma mai wahala dan ki shine misa kuma ce da shi Allah wadaran mana ki zage shi فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهيدا بدرا نانا عائشة تي me yasa kike yin wannan abin nan abin da yake ya munana mutum ya halarci yakin badar kike Allah ya wadarsa fir da shi halat ai hantaru to yanzu ummu misa ta samu cikakkiyar dama za ta kai za ta za ta ne za ta ba ta cikakken bayani abin da ya faru sai ta ya hanta ya ke wannan yar karamar yariya da baki san abin da duniya ke ciki ba mm. awalam tasma'i ma qala ke ba ki ji abin da misra ya faɗa ba halat wa ma qala sai ta ce me misrahi ya faɗa ta ɗan uwa uwata ce kuma yanzu me zai faɗa halat mm. ce ta ce قال وما قال قالت فاخبرتني بقول اهل العلم sai ashe baki san abin da mistahi ya fada ba tace ban sani ba me ya fada sai tace mistahi da wani da wani sune suka ce kaza da kaza da kaza da kaza a ran da kika zo lokacin da aka je ana dawowa daga yaki kika zo kika je neman abin wuyaki sarka ki kika zo kika tarar da jama'a duk sun tafi safwan dan mu'assal ya dauko ya kawo ga abin da Madina ta cika ana ta faɗa fazzartu maradan ala maradi na na aisha take sai zazzabin ya bunƙasa ya karu yayi yawa falan ma rajatu ila baiti tace da ta dawo gida ashe abin da duniya ke ciki kenan madina duk abin da ake ciki kenan ban sani ba lalle sai zazzabin ya hau ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيكم تجي تداو جدا yanzu ta san abin da ya faru da manzon Allah ya zai sallama yace kaifa tiku sai ta san a ce akwai abin da ya bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ta ce fa qultu ata'azanu li an atiya abawayya قالت وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما da manzo Allah ya je ya sallama yace kai fatikum ta amsa sai ce ya manzo Allah za a yi min izini in je gidan iyaye na take tana son ta je ne ta ji cikakken bayani wurin iyayenta menene yake faruwa don wani abin in ba iyayenta za su faɗa maka ba ko wai faɗa ma fa sai kana ji kaman wai wai qalat fa azina li rasulullah sallallahu alaihi wasallama take sai manzo Allah ya bata izini ne zai hana ki je mana gidan iyayenki fa jiitu abawayya take sai ta zo gida iyayen wurin iyayenta fa qultu li tana zuwa tana gaisuwa sallama wata riwaya tace sai ta tarar da mahaifiyarta na kasa na bakar na saman bene saman rufin gida yana karatun alqur'ani matar na bakar wanda take tace ce uwar na aisha tana gida kasa sai tace ya ummata tace ya mahaifiyata ya uwata ya mana ma ya tahaddathu nasu menene ya faru ne me ake faɗa ne game da ni a cikin madina qalat sai mahaifiyar na aisha tace ya bunayya ya ke ‘yar ‘yata ƙarama, hawwini alaiki, ki kwantar da hankali, kada ki damu kai. A wata riwaya na Aisha sai sai na ji kamar uwata ba ta damu da abin kamar yadda na damu da shi ba. Abu ya zo na tashin hankali in zo ta mai ki sai ki bar cikakken bayani ke ma ke ke ma kin dauki ki ta ce a'a ya ke ata kar ki ji damuwa. Wallahi sai uwan na na ta ce na rantsi da Allah laqad lama kanat imra'atun qattu wadi'atan inda rajulin yuhibbuha wa laha bara'iru illa kasarna alaiha take wallahi yake ata yana da wahala a samu mace kyakkyawa wacce take ta samu karbuwa wurin mijinta sa'annan tana da kishiyoyi ba a samu tsegumi fitina tsakani yasa ki kwantar da hankali wannan abin da ya faru lallai ne zai faru tunda ga yanda kike kuma ke ce manzo Allah ya warke budurwa kuma kowa yana so ya samu shiga wurin manzo Allah ke kin samu shiga mm. abinda mahaifiyarta ta faɗa mata kenan qalat sai ta ce fa qul subhanallah yanzu ta wata bata ce mata ga abin da sai ta ce sai dai ki kwantar da hankali mm. duk mace kyakkyawa wacce ta samu shiga wurin mijinta kuma tana da kishiyoyi sai haka ya faru sai an bata mata suna nana Aisha sai ta tabbatar da cewa mai kenan haka shi ya faru sai ta ce subhanallah wala qad tahaddatha an-nas bi hadha yanzu mutane a shi abin da suke fara kenan qalat na na aisha tace fa bakaitu tilkal al-laila hatta asbatu la yarqauli dam'un wala aqtahilu bi nawmi tace wannan daren ta kwantana kuka har gari ya waye ta hawaye da yanke idanunta ba kuma bacci ko iris bai shiga mata idanu ba har gari ya haka ta saurara zaure tana kuka har gari ya waye hatta asbatu abdi tace haka waye gari tana kuka fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib wa usama ibn zaid radiyallahu anhuma hina alwahyi da manzon Allah ya jinkiri ya jinkiri yana jiran menene Allah zai saukar game da wannan al'amari wata Allah bai saukar da wahayi ba manzon Allah ya ga wahayi bai zo sai ce ya ali ka zo ya ali ka zo nan usama ka zo nan yasta'miruhu ma fi firaqi ahlihi tace sai manzo Allah ya kira sayyidina Ali da Usama yana shawartar su a cikin ya ko ya rabu da iyalansa na na aisha ta bata ce fi firafi ba ta ce fi firafi ahlihi don ta kautar da lamiri Na da ke ne yana cikin abubuwan da ake ake girma mana na aisha eh, lokacin duk shekaru ta goma sha hudu ba ta kai shekara goma sha biyar ba duk wannan fitina lokacin da ta faru halat da manzo Allah ya kira sai na aliyu yace me kake gani ne game da me kake gani ne game da wace game da nana al'amari ya kai inda yake ya kai ya usama su kai me kake gani ne tunana aisha sai ta ce fa amma usama ibn zaid amma usama dan zaid fa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam billazi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billazi ya'lamu lahum fi nafsihi min al-wujd yace amma usama sai ba manzon Allah shawara dangane da abin da ya sani na cewa na na Aisha ta barrantu har abada haka ba zai taba yiwuwa ba hmm. kuma yayin la'akari da cewa manzon Allah yana matukan son na Aisha yasa sai fadi abin da zai kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ga jawabin da Usama ya fada sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahaluka wa ma na'lamu illa khaira hmm. yace ya manzon Allah iyalinka iyalinka ne ka karkari iyalinka ba abinda muka sani game da nana Aisha sai alkhairi an gama ko Usama yayi da kenan ya bar barrantar da nana Aisha a lokacin fa manzon Allah ya shiga cikin wani hali na bacin rai wata ɗaya Allah ya rike wahayi bai saukar ba manzon Allah zai san cewa haka ne ya bata ranki ya bata na ya bata mana Aisha ya bata masa Sayyidina Abubakar to komai zaka faɗa ka san abin da kake faɗa mm. manzon Allah na nan a Madina sayyidina Ali na nan sayyidina Bakar na nan ga a Madina gaban su aka yi al'amari ya faru amma Allah bai bayyana maka gaskiya ba su amma kai ka ce kai malamin ka ya san kaza ya san kaza ba a inda baya nan ma ya sani bayan ya mutu ma ya sani ba san abin da kake faɗa duk ba gaskiya wallahi sallahi wasa ne ke dan yake wasa da hankalin wa amma ali ibn abi talib na na aisha ce amma Aliyu dan abi talib fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yubayyiq Allah alayka wan nisa'u siwaha kathir hadin sai da ali ce aka ce sai sai na aliyu ya kalli cewa manzon Allah ya shiga cikin halin damuwa kuma Allah bai kunta sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka shiga cikin halin damuwa ne don wannan ita ce ka aura budurwa ita ce ta yaranta ita ce ka auri wata mana ka tsara wan nisa'u siwaha kaseeran hmm. abinda sayyidina ali ya faɗa kenan ya fito fili ya ce a rabu da ita sa'an nan kuma sai sayyidina ali ya ci gaba ya ce manzon Allah wa in tas'alil jariyata tasduqka hmm. mun gane ko huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a tawilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wannan mas'ala tana bukatar ilimi tana bukatar kwarewa cikin ilimi kalmar da sayyidina Ali ya kawo yace ya manzo Allah Allah bai kuntata maka ba mata na da yawa kalmar za ta dauki cewa yana yi hannun yana yi a fakaice yana ba manzo Allah shawara rabu da yake kenan a fakaice ba yana ba manzo Allah shawara rabu da yake bane zai dauki wannan zai dauki wannan amma sai ce akwai bariratu ka tambaye ta ita za ta faɗa ma gaskiyar al'amari da manzo Allah ya tambaye bariratu sai ta ce ne ta barrantar da Aisha hmm. sai na Ali ya barrantar da Aisha kenan ko ko a'a bai barrantar da ita ba ya barrantar da ita hmm. don da ya faɗi makalma sai ya yi kowa ya fasara yin da dama mai son zuciya ya fasara yin da dama mai son gaskiya ya fasara yin da dama amma sai ce wa in tas'alil jariyata dukka, in ka tambayi barira yariyar na na wacce ke yi mana na Aisha eh, hidima za ta faɗa maka gaskiyan al'amarin na na Aisha ita ce za ta ba su al'amari gaskiyan na na Aisha za ta iya yin wannan ko ba za ta iya ba قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة نانا عائشة سيدنا علي ما فدا هكا سيما زال الله كي بريرة زونا فقال اي بريرة سيما زال الله كي يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك manzo الله ya kira barira ce ke barira kin taba ganin wani abin da yake samu matsala ta kai inda ta kai ko har yanzu Allah bai ga dama ya saukar da wahayi ba manzon Allah kenan kuma matarsa a cikin Madina ko matsala ta kai inda ta kai dan ka san cewa manzon Allah ma ya tuku anil hawa in huwa illa wahayi duk abin da zai je dawo sai ya sai sai wahayi ya sauka yace ya ke barira har ra'aiti min in shay'in yuribuki kin taba ganin wani abu da ke sa miki kokonto ko shakka game da nana Aisha qalat bariratu sai barira ta ce la ban taba ganin wani abin da zai sa min kokonto game da ranar Aisha ba wallazi ba asaka bil haq hmm. na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran azmituhu alaiha aksara min annaha jariyatun hadithatu sinni da namu an ajini ahliha fa ta'ti dajinu fa ta'kulu sai ta kawo tawqidul madhi bima yushibu zam uslubun arabiyyun fasih tace a a ban taba ganin wani kokonto ba na rantsa da sarkin da ya aiko ka gaskiya ban taba ganin wani abu game da ita ba da zai bata mata suna ko zai rage darajarta ba ba abinda na sani game da ita fiye da cewa yariya ce karama hadifatu sunni tanamu an ajini ahliha in ma ta ta shanya gari ko kamu ko mene ta shanya tana jiran ya bushe ko ya gyaru sai ta ta bacci ma har akuya ta zo tana ce bata sani ba wacce bata san ma yaya za ta sarrafa garinta ba ko ta ko kullunta ba me ina hankalinta zai kai wannan take na bari ta kore abin korewa fiye da duk wanda ya kore bi usulul arabiyyin fasih dajin wa fata'kuluhu فقام دغنن انا داما سيدنا علي ne ce. manzon Allah ya tambayi sayyidina Ali ya tambayi Usama har yanzu manzon Allah bai yake wani amfa da sayyidina Ali ya yake manzon Allah ka tambayi Barira abinda ta fada maka shi kenan shi ne gaskiya kuma gaskiya za ta fada maka manzon Allah ya tambayi Barira tana fadar haka kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi fasta azara yau ma'irin min abdullahi bin ubayi ibn saluli yace wane ne zai kai makamin kan wani mutum da yake zargin iyalina yanzu manzo Allah ya zama ne kenan ya ne ya gamsu da zancewa wane ne yake manzon manzan Allah shine ake so kuma wahayi fa amma yanzu wane ne ya ba manzan Allah shawara inda za a je a warware abin yasa Allah ce wa shawurhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah Allah shi abin da ya ga dama da Allah ba wanda yake za a bauta bautawa sai Allah kai. Hmm. mun gane ko manzo Allah shine malaika Jibril ke sauko maki dare da rana amma da al'amari ya kire ta da kai inda kai sai wace ce ta fitar da mas'alar mace da mace ya mace sai na ali ya kawo azan kisa, usama ya kawo azan kisa, sai na ali ce amma a tambayi barira da barira barira na yanke magana sai manzo Allah ya tashi yayi kutuba yace wane ne zai karbi hanzari na in nayi ma wani mutum da ya zargi iyalaina wani abin da mutane za su ga bai dace ba wane ne zai taimake ni ya karbi hanzari na ne Abdullahi dan Ubay bin Salul qalat fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar sai manzo Allah ya tashi ya hawo minbari wace ce ta sa manzo Allah ya hawo minbari sai ce ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmai zai jawabi kenan mm. mai ya aziruni min rajulin qad balagani azahu fi ahli baiti mm. wa zai taimaka min akan wani mutum da na ji cewa yana cutan iyalina yanzu manzo Allah yanzu ya gamsu mm. Kin farko manzo Allah bai faɗi wannan kalma ba sai yanzu fi ahli baiti fa wallahi manzo Allah ya ce na rantsa da Allah ma alimtu ala ahli illa khaira ba abin da na sani game da iyali na na aiki sai alkhairi hmm. wala kad zakaru rajulan tabbas sun ambaci wani mutum suka zarge shi da nana Aisha ma alimtu alaihi illa khaira hmm. wannan mutumin ba abin da na sani game da shi sai alkhairi wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i yace bai taba shiga gida wurin iyalai na ba sai yana tare da ni hmm. yanzu manzo Allah ya yi yanke da cewa abin ba gaskiya ba ne tunda ya ce an yi eh, iyalansa an an yi musu karya, kuma wanda aka yi aka aka aka zarge ka da shi shi ma manzo Allah ce mutumin kirki ne ba zai yi wannan ba amma bayan sai da barira ta zo ta yanke hukunci Sai na ali yana nan magana sa ta yanke hukunci ba usama da bai sai barira fa qama sa'd bin mu'adh al-ansari sai sa'd dan mu'adh al-ansari shugaban ansar yace fa qala ya rasulullahi ana a'azuka minhu yace ya manzo Allah ni zan taimaka maka kansa wannan mutum ko wane ne in kana min al-aus darabtu unqahu in yana cikin kabila ta ce aus zan zan kace wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amartana fa fa'alna amraka in kuma ba cikin kabila ta bace cikin khazraj da ma manyan kabilu ne madina al-aus wal khazraj Ifad eh ibn Mu'adh shine sayyidul aus yace in cikin mutane na ne haka ya faru kai tsaye zan tafi in kuma ba cikin kabila ta bace muyi da shi kace mu yi da shi zamu قالت هنا أنا عايشة تشي فقام سعد بن عبادة وهو سيد القدر يكون لي يفعل يفعل يفعل sai sa'adu dan ubada shi kuma shine shugaban al-khazraj wancan shine shugaban al-aus wa kana qabla zalika rajulan salihan nana aisha take kafin wannan abin ya faru sa'adu dan da din mutumin kirga maguzanci ya dawo masa kaɗan ƙungiyanci kabilanci ya dawo masa kaɗan don wancan ya ce in cikin hausa ne mutane na zan tafi in bacin hazaraji ne abin da kake mai da shi zamu yi ma'ana in manzo Allah ya ce a kashe za a kashe walakin tamalatu alhamiyatu sai na nashi ce wannan mutumin da mutumin kirki ne amma yanzu ga jahiliya maguzanci ya zo masa yanzu